بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي المهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 27 ga watan 11 shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da goma ga watan takwas shekara ta 2018 miladiya darasi na 41 a cikin wannan karatu na alfusul fi rasul na imam ibn kathir rahimallah idan za ku iya tunawa muna cikin ghazwatu bani mustaliq wanda a wannan yaƙi ne a dawowar annabi sallallahu alaihi wasallama munafukai suka yi abinda suka yi har Allah ya saukar da suratul munafiqun kamar yadda muka faɗa suka ce la'in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al minha al-adhall ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون to akwai babban abin da ya faru shine shi ma dai aikin munafukan ne tuhuma da aka yi wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam aisha allah ya yadda da ita tuhuma da aka mata akan zina wal billah إمام ابن كثير يشي قصة الإفك وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة وكانت تحمل في حودج فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتهلوا أول النهار فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت فإذا هي فاقدة إقدل لأختها أسماء كانت أعارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الحودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم بل كانت طفلة في سن أربع عشرة سنة فلما رجعت وقد أصابت العقدة لم تر بالمنزل أحدا فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء وأخذتها سنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن مؤطل السلمي ثم الزكواني وكان قد أرس في أخريات القوم لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا ترجيعه ثم سار بها يقودها حتى قام بها وقد نزل الجيش في نهر الظهيرة ما لينك تشوى abin da ya faru shine المريسيع abubuwan da suka faru daga cikin abubuwan da suka faru akwai qissatul if wata ƙissa ta ƙarya da aka yi shine qissatul if ƙissa ta ƙarya ƙirƙirar ƙarya da aka yi wa iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam waye ya taimaka wajen yada wannan ƙarya shine shugaban munafukai abdullahi bin ubay ibn salul رئيس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول دشيد أصحابه أبو كننسا المجرنسا سوكم بورنسو يا يا زاس يا الشري سيا فتنا أجدم من زن الله صلى الله عليه وسلم abin da ya faru shine wa zalika anna ummul mu'minina aisha binti siddiq uwar muminai aisha yar gidan abubakar da siddiq allah ya da ita lokacin da aka je yakin kanat qad kharajat ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi safra ta fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya kuma ana ɗaukanta ne a cikin wani abin da ake ce da shi haudaji abin da ake nufi da haudaji shine idan mace za ta haura kumi a wancan lokacin saboda tsare mutuncin mace da darajar mace ba a bari ta haura kumi haka ana hangota kamar yadda ake hango namiji in yana kan raƙumi kuma kaga idan raƙumi yana tafiya da mutum za ga yana kaɗawa yana ƙasa yana sama haka to mace sutura ce mace lullube ta ake ba a so a bayyana ta yanzu ne dai zamani ya zo suke ganin an takura musu suke bayyana kansu don haka su abin da suke sai su yi wa mace wani gida wani bukka wani tanti haka da za a buga shi sai a lullube shi in ta shiga cikinsa ana masa wato gindin zama in ya zauna a bayan raƙumi sai kama kaf to sai mace sai ta shiga ciki sai a ɗaga ta sai a ɗora ta a kan raƙuma a ɗaga ta ina nufin a ɗaga wannan haudash ɗin a ɗaga wannan bukkar sai a ɗora ta a kan raƙumi sai a ɗaga raƙumi sai ya tashi sai ci gaba da tafiya na'am za ka ga akwai alamar mutum amma ba za ka ga mutumin ba su in dai mace ce za a ɗauka in dai mace ce za a ɗauka to ana sa ta a cikin wannan haudaci <clears throat> ina so ku fahimci wannan dan zai taimaka mana wajen <clears throat> ganin meye hakikanin abin da ya faru suka nufaci um, afon wa kana tuhmal fi haudaci suka zauna a hanyar tafiya a dawowa sai suka sauka a wani masauki ma'ana a hanya kenan za a huta dabbobi su huta su sha ruwa su yi kiwo kafin a koma madina to sun gama zaman su sun ma'aradu an yartahilu awwalan nahari da sassafe suka yi niyyar an yartahilu su tafi tun farkon yini da safe kenan to ita na na aisha daidai lokacin da za a tafi fa zahabat ila mutabarrazi sai ta tafi kewayawa shine mutabarraz kamar ya kewaye ko mutum ya je bawali ko ya je bayan gida bukata dai ta dan adam ta dan kewaya shine almutabarrad ta tafi wuri can nesa tunda daman su haka suke in za su dan kewaya din suna nisantar mutane kuma shine sunna to suna zuwa su wanda suke dora ta akan raƙumin sun ɗauka akwai mutum a cikin wannan haudash ɗin kawai sai suka ɗaga shi suka ɗora akan raƙumi kawai aka tashi raƙumi aka tafiya a shi raƙumi kan empty yake tafiya ba komai a ciki mai haudajin ta tafi kewayawa me yasa saboda yarinya ce karama ba ta da wani nauyi ballantana ma in an zo ɗagawa a gane cewa akwai mutum ko ba mutum ba ta da nauyi karamar yarinya ce a wannan lokacin kamar yadda ta yi bayani sun mara ja'ad fa’iza yi a faƙidatun ikidallaha da uktir asma <clears throat> ta duba wuyanta sai ta rasa sarƙarta ta uwarta asma’u asma binta abubakar bakar matar zubairu bin al’awwam to ta aro ne daman ka san mata da da makale makale ba a raba su da yan sarka ɗan dan kunne dan awarwaro dan zobe dan waye haka Allah ya yi su to sai ta ga ashe ta jefar da wannan sarkar kanat ta iya wanda ta bata aro in ban da lamarin mata ba za a tafi yaƙi ki karba ran sarka me zaki da sarƙa a yaƙi amma dai tunda ba sa zama haka dole sai sun sa wani abu a jikinsu da zai ƙara musu kwalliya raja'at taltamisuhu fil mawdi alladhi kanat fi ta koma tana neman wannan sarka a wurin da ta zauna waja'a an-nafaru alladhina kanu yurahiluna biha mutanen da suke dora ta akan wannan raƙumi sai suka zo fa hamalul haudaja hamlata rajulin wahid suka ɗauki wannan haudaji ɗaukan mutum ɗaya mana babu wani nauyi walaysa fihi ahad ba su sani ba shi ba kowa farahaluhu alal ba'ir suka ɗora shi akan raƙumi walam yusankiru khiffatahu litusa'idahum alayhi ba su yi inkarin wato nauyinsa ba kasancewa tana ciki ba su ji cewa kamar ba ta ciki ba kawai suka daga suka abin nan ballantana ma su ce mata ta taimaka musu wataƙila ta ɗan karkata ta ɓangare kaza nauyinki ya yi ƙarfi ta ɓangaren kaza gyara zamanki kawai zuwa suka yi ɗab suka ɗauke suka ɗora shi su sun ɗauka tana ciki ولأن عائشة رضي الله عنها kanat fi zalika الوقت lam تعمل lahma. na na aisha wannan lokacin ba ta yi ƙiba ba Shi ne lam hamilin lahma ba ta yi ƙiba ba yarinya ce kenan daga baya ta yi ƙiba bal kanat tiflatun fi sinni arba ashirar tana. yarinya ce karama a lokacin shekarar ta goma sha hudu shekara na goma sha hudu shekara sha hudun nan ta yi wajen <clears throat> kusan shekara takwas da yin aure tunda tana da shekara shida a kai mata aure ta tare a gidan mai gidanta gidan annabi a shekara ta tara to tare wata da aure kaga goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu shekarar ta biyar da yin aure tana da shekara sha hudu mu kuma yanzu sai sun kai kusan arba'in ma wasu kwarai da gaske saboda sai an yi boko sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi yasa fitina take ta yaduwa kullum zinace zinace yarinya ta girma ta kai aure an ƙi mata aure saboda ana da wata manufa ta duniya kuma a je duk abin da za a yi ma ba a samun abu sai daga ƙarshe ta zo tana neman dattawa tunda samari sun wuce mata shekarunta ya wuce sai dai a nemi wani wanda ya girme ta ya yi nesa da ita a lallaba a liƙa musu ita Allah raba mana asiru. shikenan falamma raja'at wa qad asabat iqda ta dawo ta tarar afwan ta samu ta samu da ta jefar lamtar bil manzili ahadan bata samu kowa ba a wannan masauki fajalasat fil manzili saboda basirar sai ta zauna a nan dai wurin fajalasat fil manzili ta zauna a wannan wurin da aka da raƙumin wannan hikima ce ta basira ko da mutum ya yi tafiya ya ɓata sai da wurin da abokanan su suka yi to zauna a wurin dan an zo nema nan za a fara duba kar mutum ya daɗa an karawa ya shiga daji kuma kai ma ka shiga neman su ma sun shiga neman ka wa sai ta ce innahum sayafqiduna ni ko sayafqidunaha farji'una ila suka ce duk insha za a zo a neme ni kuma nan ɗin dai za a dawo kuma hakan abin ya faru ta ce wallahu ghalibun ala amrihi wa al hukmu fi ma yasha Allah shine mai rinjaye akan lamarinsa kuma yana da hukunci akan abin da ya ga dama hakan ne kuma wallahu ghalibun ala amrihi wannan idan abu ya same ka wata fitina ta same ka abin da zaka fara faɗa wallahu ghalibun ala amrihi lalle Allah shi ke da rinjaye akan lamarinsa wa al hukmu fi ma yasha kuma shi yake da hukunci abin da ya ga dama ma'ana ka miƙa al'amarinka ga Allah kana neman taimakon Allah kana neman agajin Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka taimake mu akan duk abin da ya fi ƙarfin mu wa Allah saboda tsabar kwanciyar hankali bata damu ba cewa an tafi an bata har ma gyangyaɗi ne ya kamata malamai suke cewa duk wanda ka ga yana gyangyaɗi to yana da kwanciyar hankali idan kana cikin tashin hankali ko gyangyaɗin ma bai zo ma ba ka lura lokacin da kake cikin firgici ko kake cikin tsoro ko kake cikin damuwa kwana za ka yi baka yi bacci ba kana ma neman baccin ka yi ta juyi so gyangyaɗin da nana aisha ta yi a wannan wuri yana nuna allah ya ba ta mai sakina da nutsuwa kuma ku fahimci wani abu yana daga cikin taimakon da ubangiji yake yi wa wasu daga cikin bayansa ko da suna cikin damuwa da firgici baya haramta musu bacci wani zai ce duk abin da aka yi Allah ya taimake ni ni baya hana ni bacci Allah ya kan taimake su sai mutum ya kwanta ya yi baccinsa lafiya idan ka yi bacci alama ne na cewa Allah ya baka lafiya ka samu rest of mind kwanciyar hankali rashin baccin nan shi ke jawo abubuwa da yawa ciwuka cututtuka ba ni sunan shi damuwa so duk abin da zai hana ka bacci kakkaba shi shi sa masu hikima suke cewa kamar yanzu misalin da daddare wata musiba ta faru to kakka ta buga wa mutane waya da daddare kana gaya musu ai abu kaza ya faru wannan musibar da za ta dame su kamar misalin watakila Allah kiyaye an yi hadari wane wane mahaifinsa ya mutu ko kuma matarsa ta rasu ko kuma wani abu ya faru cikin dare kuma ka samu labari ka ta buga waya kana gaya musu wannan daren gaba ɗaya ba za ka bar su yi wacce ba tun da dai bara a dawo da ran ba a yi haƙuri a bari da sassafe sai a kira mutum a gaya mai wannan yana fa da muhimmanci ba da labari na tashin hankali a cikin dare yana cutar da mutane ya hana mutum bacci ya hana shi kwanciyar hankali ya hana shi sukuni to yana cikin taimakon da ubangiji zai maka gashi ana cikin bacin rai ko a cikin harkar kasuwa ko a harkar rayuwa ko a harkar iyali amma wallahi kana jefa fulanka bacci zai ɗauke ka to ka gode wa Allah wallahi wani kwana zai bai bacci ba wani yaro bawan Allah yarinya ce yake nema yaronmu ne ɗalibinmu ne ya ɗan samu taɓuwar hankali ni ba a gaya mu ba sai kwana na ake gaya mu mun sha wahala a kansa a masa magani a yi ruɗiya a kai shi ina ne a yi menene ya biya su ce kuma daga nan masallacin muka tura shi ya tafi ya tafi karatu wata ƙasa kawai sai ta bugun waya malam nifa ina cikin larura malam nifa ce kai daga taimako abu ya zama matsala kullum yan uwansa su ta zuwa nan gurin kaza kaza me ya faru wai an kasa gane me yake damu sa in an zo jarabawa sai ya shiga jarabawa ya tari musu gwalangwajin haka kawai ya ta zane irin na yara din nan aka ce kai wannan yaron ya samu matsala bai da hankali muka yi ta wahala kai ta kai shigir likitoci eh, waɗanda suke kula da abin da shafi tunanin ɗan adam da ƙwaƙwalwarsa da waye da sauransu shi su ba su ga komai ba sai daga baya muka fahimta wai ashe zuwa yayi ya je irin a cikin makaranta ana irin ijra'at din nan je ka registration je ka can office a sama stamp sai haɗu da wata daliba sabuwa ta zo daga Najeriya baiwar Allah sai ta ce taimaka mata tunda shi ɗan gari ne ya taimaka mata ita mata zirga-zirga je ka dawo kaza kaza aka karɓi lambar waya ana yi bayan ya taimake ta daga nan kawai sai je na santa daga haɗuwa ba da taimako yana son ta kawai sai fara neman ta sai da suka shekara suna waya suna gaggaisawa shikenan daga baya da ta zama yar gari sai ta ce da Allah ya daina kiranta waya don Allah ya yi rabar ita ashe shi son ta yake da aure miskini fa yana nan fa abin da zai ci ma ya ishe shi tashi hankali ina ba ku wannan labarin ne saboda ku gane yadda mutane suke daukan abin da bai kai ya kawo ba su da hankalinsu ana gaya masa wannan magana a karam sai da ya shekara guda bai bacci ba da daddare shekara yan ɗakin suke gaya mana shekara guda ya wallahi da daddare sai dai ya tashi ya zauna yana jimami ya jingina a jikin gado ya je ban ɗaki ya dawo shekara guda duk ya biya lalace da rana sai dai ɗan gyangyaɗi ya ɗauke shi in ya je aji yana ana lakca ka do musiba da daddaren bai yi bacci ba an je aji ana lakca kuma ta ta musu gyangyaɗi damuwa dai aka yi ta zirga-zirgar asibiti a yi waye a yi waye da sauransu a kan me a kan wata mace da yake nema bai samu ba to in takaice muku zance wannan rashin baccin yanzu ya jawo masa taɓuwar hankali kuma ya jawo masa sababin ya faffaɗa jarabawa da ƙyar ma yanzu ya iya gamawa duk kudin da aka kashe masa taimakon da aka masa ya so ya tashi a haba an mansura yaya musulmi zai yi wa yaya mutum zai yi wa kansa irin wannan rashin hankali me abin duniya a ciki ka kwallafa wa ranka wani abu yarinya kuma aka bi duk shugaban ɗalibai ne ina ne aka bi duk aka yi magana dan Allah ki taimaka dan Allah ki saurari wannan bawan Allah ana yana cikin wata ce wallahi ta ce ni ba wani ba ana son sa a raina hankali na bai yi da shi ba amma lokacin da suke neman taimakon sa hankalinta ya yi da shi yarinya ta ƙi yanzu yaro ya samu taɓuwa kada mutum ya da a duniya ya ɗora wa kansa wata matsala da za ta dame shi zama mai ƙarfin ƙafa kaka yadda kuma duk wani damuwa da zai zo ya hana ka kwanta bacci ka yi ƙoƙari ka kore shi kawai ka gaya zuciyarka kai wannan fa minus ne fa abun duniya ne ba wani abu ne kai wuce kawai kai kwanciyar kai baccinka ko ma me za a yi maka ce ayi da safe da daddare kam lokacin bacci na ne wallahi idan mutum ya bari baya samu ya samu yin bacci zai samu matsala a rayuwarsa kaga wannan ibada da kake gadara kana yin ta musulmi ko me sallah ko karatun qur'ani wallahi sai kana lafiya zaka yi ta idan ka bari matsala ta same ka shikenan zaka susuce rayuwarka ta fada cikin wahala ka wahal da mutane ka shiga uku su ma yan uwanka su shiga uku mu rike wannan dan Allah sunana Aisha kaga wannan babban tashin hankali ne an je yaki. annabi ya tafi kowa ya tafi an batta a daji ita kadai amma abin mamaki ta dawo ta zauna a wannan wuri tana jiran a zo a neme ta wai har gyangyaɗi ne ya ɗauke ta in mu ne yanzu ihu za a yi ta wayo Allah na shiga uku yaya za a yi ya za duk ba tarbiya haƙuri yana da kyau to shi kenan bacci ya kama ta shine malam imam zabi ya ce wa kaza sina ne sinatun gyangyaɗi kenan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sina gangadi minan nawm falam tastayqiz bata ma farka ba baccin ma yayi nauyi kawai sai ta ji tarji' na Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ma'ana sai yana ci wannan Safwan ibn yana tarji'i abinda ake nufi da tarji'i shine faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yana zuwa yana ganinta shi daga baya ya taho irin an yi tafiya akwai irin mutanen da ake barin su a baya din nan ashe Allah ya kaddara jinkirin nasu ya zama alheri kawai sai aka ji ba ni sunan shi sai ta ji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana cikin bacci sai ta farka zaujatu rasulillah matar annabi sallallahu alaihi wasallama thumma anaka ba'irahu fa qarrabahu bai mata magana ba bai ce mata komai ba sai ya sunkuyar shine anaka ya sunkuyar da raƙuminsa sai ya matso mata da raƙumin kusa faraki batu alama ne na cewa mai ta ainihin ta hau walam yukallimha kalimatan wahida ko kalma ɗaya bai mata magana ba walam tasma minhu illa ba bata ji komai ba daga gare shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah ana so mu ɗauki wata tarbiyya nan ka duba fa a daji ne daga shi sai ita kuma tana cikin wani hali na wayo Allah ta shiga uku cikin damuwa amma mutumin ne ya zo saboda sun samu tarbiyyar tsare mutuncin iyalan mutane da tsare mutuncin mata da ba naka ba ko magana bai mata ba kawai zuwa ya yi kwantar da raƙuninsa ita kuma ta gane kawai tawo aisha me ya faru yaya aka yi lafiya kuwa allah kiyaye wallahi bai mata ba ko kalma ɗaya bai gaya mata ba kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda lamarin mata akwai fitina a ciki mutum ya kokari ya nesanta kansa da shi alaka da mace yana zubar da mutuncin mutum wallahi wallahi ka yi da mace ko kana hira da ita kana kuma suna da munafurci mata wani zai zo yana alaƙa saboda Allah ana gaisa ana bana sai ta je ta ce wani ai suna yake ai ranar ma baki gama yana mun kaza ba kai kana zaune da girman ka amma kima kai yana zube a wurin su kuma ko matar aure ce ko matar aure so mai nesa tarbiyyar da musulunci ta nuna mana kowa ya tsare mutuncinsu ya tsare iyalinsu kuma ka tsare mutuncin iyalan wani yanda zancen yake shine idan har kai za ka ji zafi ka ji labarin wani yana magana da 'yarka ko da iyalinka to bai kamata kai din kuma kai ma ka zo kana magana da yar wani ko da iyalin wani ba har 'yan wasanni su rinka shiga ko wani a makamancin wannan ko waya tunkurin ya ji kana kana alaka da iyalinsa akwai haddari duk addininka kuma yanzu wani aika gama mata annabi ne kuma sahabin annabi ne ni da kai yanzu duk mun yadda nan ya mata magana ce Aisha ya aka ya ya gaji ya me ya faru Allah ya kiyaye kaza ko magana bai mata ba kurin ya shimfida dabbar nan ta hau shi ya haƙura da hawa dabban sun masara biha ya ƙuduha ya ci gaba da tafiya yana gaba tana kan raƙumin ko kallonta baya yi a karmakalla ya ja raƙumi ya ci gaba da tafiya hatta qadima biha wa qad nazala al-jaysh fi zahira har sai da ya isa da ita madina alhali rundunar yaƙi sun isa madina a tsakiyar rana shine nahar zahira طيب يا أكي فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به وجعل عبد الله بن أبي الخبيث ما ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وألقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات بما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الآيات فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر جلد الذين تكلموا في الإفك وكان ممن جلد مصة ابن أثاثة وحمنا ابن جهش بنت جهش عفوا ما لا يكي يا عند mutane suka ga abin da ya faru an dawo madina an sauke raƙumi kawai mala sai aka tarar da raƙumi ba komai a cikinsa ina aisha mata annabi ai wallahi an manto an su a suka ɗora wannan haudadin ga sunan to su matan da musu tarbiyyar ba magana suke yi ba ba za su yi mata magana ba kaga da sun zo za su ɗauka za su buɗe su leƙa ko su kwankwasa su yi mata magana su ce aisha to da mun ba ruwansu ba wani magana kawai ba wani magana kuma shi ne zaman lafiya wani bawan Allah wai yana tambayan wani wani mutum wani malami ne wani balarabe ne yana ce yan Najeriya ne yake tambayan sa ya gajiya ya kokari sai ce masa sai ce masa ya iyalinka na san munan muna faɗa ya iyali ko dake an ce iyali ana nufin ƴaƴanka matanka da waye da waye sauran shi sai tambaye shi matarsa kawai sai ya ɓata rai sai ce me alaƙarka da ita na ruwanka da matata za ka tambaye ni me ya matata na ruwanka mal alaƙa sai ce Allah baka haƙuri <laughs> to ka kwatanta wannan da tarbiyyar mu ɗabi'ar malam akwai mutanen da mutum zai je gidan wani fa ya zauna da matar wani suna hira da ita ba matarsa ba saboda tsabar gargajiyanci da rashin addini da maguzanci mutum ya je zauna da matar wani yana hira yana labari da ita bai taɓa damuwa a ransa ba cewa huwa mas'ul amam Allah shi yasa fitintunu suka yi yawa saboda sakacin da muke an canja mana tarbiyya an canja mana ɗabi'a ba a ganin mutuncin iyalai ga mutum da iyalinsa ba za ka iya mutunta shi ka kare masa mutuncinsa kaɗan abin nan ba wani ya zo ya ga abokinsa da mota ya ɗauko matarsa za su tafi unguwa sai zo za su gaisa sai zo ta ɓangaren iyalin ina gajiya sai miƙo hannu haka ka duba matafa tana nan wajen gefen direba shi kuma me kuma kewayo ta wajen direban su gaisa amma saboda ba tarbiya ba a damu ba kishi dole matar sai dai ta ɗan ja baya ya zo yana yi wa mutumin magana ga matarsa a wurin irin waɗannan ɗabi'un wallahi ya kamata mu gyara su bai kamata mu rinka rayuwa irin ta dabbobi ba da wanda suna abubuwa kamar ba hankali a ciki mace sutura ce mace al'aura ce akwai a cikin wanda zai zo buɗe al'aurarsa ana gani akwai wanda zai wannan to sutura ka ce kai ma sutura ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna manzo Allah ya ce al mar'atu aura mace al'aura ce wannan shine tarbiyya ta addini wannan rayuwa ta boko da ake yi da alamar ana ganin an waye an ci gaba duk an da abubuwa mata ba su damu da sa hijabi ba ba su damu da rufe jikinsu ba su ma maza ba su fiye kula da mutuncin ba da waye kaga mutum abin ba a cewa komai wallahi duk wannan rayuwa ce ta banza da ya kamata mu yaƙe ta mu gyara gidan musulmi ya kamata ya sha bamban da gidan wanda bai da ba musulmi ba ko kuma wanda bai da addini kuma ina faɗan wannan ba sai kawai mata aure ba har waɗanda ba su da aure har waɗanda ba su da aure kuma ina maimaita ina duk wanda yake da rauni akan harkar mata to ajiye masa tsoron kunyata wata rana dan tabbas sai sun tozartar da mutum wata rana tabbas malami ne fa a makarantar islamiyya shi kawai bai sani ba zuwa ake kullum idan ya zo aji yana tsayawa a guri kaza a allo a nan gefe yake tsayawa yana musu karatu yana kaza kaza a makarantar islamiyya fa ashe matan ajin duk sun lissafa akwai wata mata da suke zama wai sai aka ce wai dan ita yake tsayawa ba ga kullum in zo a nan yake tsaya ba ai saboda wancan ne yake tsayawa shi kuma miskini ban Allah bai sani ba dan ita yake tsayawa so in yana karatun duk hankalin su baya kan karatun ana kallon fuskansa ne ana kallanta daga nan kuma fitina za ta zo tana yaduwa ai an gama yana mata kaza shikenan daraja ka ana taba mutuncinka akan harkar mata ya riga ya zube so kuma mutunci ya fi komai tsada ya fi kuɗi daraja idan ka bari mutuncinka ya zube to haka fa za a yi ta ganinka da an zo siya kai da Allah wani rabu kai dai Allah ya sauke ka wani nan haka za su yi ta rayuwa da kai ba ka da eh, daraja a idansu to da Allah in mun yi karatu irin wannan mu rinka ɗaukan darasi kar kawai mu rinka ɗaukan sa a matsayin tarihi ne ya yi kaza kaza ya faru ai a me yasa bai mata magana ba me yasa bai ce kaza ba sai mu ma mu ga ya zamu mu dabbaka irin wannan shikenan munafukai suka fara yin magana imam zahabi ya ce bi mallahu mujazihim bihi da irin abin sai Allah kaɗai zai musu sakayya aka fara gulma a ai ta tsaya ai kwatsam sai ga wannan bawan Allah wannan sahabi yana jaye da raƙuminsa ga na Aisha a sama aka ce a shi shikenan Safwan ibn Mu'attil ya je ya keɓance da aisha ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da ita kawai kawai shi kenan daga taimako ya shiga matsala kun gane karatun kuwa annabi ya shiga damuwa ya rasu yaya aka aka yi wannan aiki aka aka aka taho aka barauta ana cikin maganganu kawai sai ga wannan bawan Allah ya taho yana rike da raƙuminsa yana tafiya da ƙafa kawai sai munafukai su kuma sun samu gaba dama munafuki gaba yake so ya samu ta rashin mutunci a ai ya je ya yi kaza da ita ai ya keɓance ne da ita a ai abu ya lalace waje ja'ala abdullahi ibn ubay ibn as-salul al khabis imamu zabi ya ce mugun mutum kazantaccen mutum dan shine shugaban munafukai مع ما تقدم له من fi في هذه الغزوة tare da abin da ya gabata na taɓarwa da ya ce a wannan yakin ya yi ƙoƙarin ya tabar da musulmai kadde a ci nasara amma duk da haka wannan bai isa ba sai zai zo yana taɓa mutuncin matar annabi ya takalla fi zalika wa yastahkihi yana ta wannan zance yana ta hikaya a kun samu labari kuwa ai Aisha ta je ta yi kaza yau mu gani ba ai da aka zo ba da ita aka dawo ba ai an yi kaza in ya je can ya zauna ya jefa in ya je can ya zauna ya jefa haka munafiki yake daman kamar guda duk inda ya zauna ya jefa sharri to sai ya ƙara gaba ya je da jefa sharri a wani guri haka magana zaka tana ta yaduwa shi kuma daɗi yake je na yaɗa sharri abu ne fa mummunan abu mara daɗi amma wallahi sai ga yana ta baza shi wa yuzhiru wa yushi'u wa yubdi yana bayyana wannan zance yana yada shi wa yubdihi yana fito da shi fili ai aisha ta yi kaza ai aisha ta yi kaza malam tun ba a san zancen nan ba sai da madina gaba ɗaya ta ɗauka cewa ai aisha ta yi kaza ta yi kaza imamu zabi ya ce al'amarin yana nan mai tsawo ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim riwayar bukhari da muslim a hadisin zuhuri daga sa'id bin al musayyib da urwa ibn zubair da alkama ibn abi ibn waqqas al-laythi da ubaidullah ibn abdullah ibn usba dukkan su wannan almajiran na na aisha ne sun ruwaito hadisin daga na na aisha yar gidan sayyidina abubakar wanda al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat imamu zahabi ya ce matar da Allah ya wanke ta tun daga sammai sammai sammai bakwai saman saman bakwai Allah ya wanke ta bi mattahama bihi ahlul ifki abinda wato makaryata shine ahlul ifk suka tunce ta da shi fi da ghazwa a wannan yaƙi kai wannan yaƙi ya zama jarrabawa ga nana Aisha kamar yadda Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la ta'sabuhu sharran lakum bal huwa sharran lakum bal huwa khairul lakum lalle waɗanda suka zo da wannan ƙarya shine al ifk Allah ya ce ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku kada ku zaci wannan abin sharri ne Allahu akbar wani abu sai ubangiji abu ya zo fitina ya tayar maka da hankali ka shiga damuwa wayyo Allah ka kara sai da zaka yi kuma sai a ce da kai kai hakuri jarrabawa ce alheri ne gare ka sau da yawa yan uwana mu gane wannan aya wani abu da zai zo ya gigita ka ya tayar maka da hankali ya jefa ka cikin damuwa duk mutane suna ganin ka shiga uku fitina ne a gare ka amma kuma wallahi sai zama to alheri ne a gare ka shine la tasabuhu sharran lakum kada ku zaci wannan abun sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum wannan abun alheri ne ba sharri bane ba to yayin da Allah ya saukar da wannan a zalika wa kana ba'da qudumi min hadhihi al-ghazwa bayan sun dawo ne daga wannan yaki da wata guda to Allah ya saukar da hukunci sai aka ce to a je a nemo waɗanda suka yada wannan ƙarya a yi musu bulala wanda ya bayyana daga cikin waɗanda aka yi wa bulala akwai mista ibn usasa mista ibn usasa akwai hamna binti jahash dutse da aka zane su aka ramka lana duk sahabbai ne amma kowannensu sai da ya ɗebi bulala tamanin ciki tamanin annabi ya ce ku zane su ka san me ɗaukar labari ka yada na ƙarya mu yanzu fa a cikin wayar mutum ba za ka ɗauka a whatsapp ɗinka kurin labari ne zo maka rudu ne ƙarya ne wasu suka faɗa kawai sai ka ɗauka sai ka danna wa wajen mutum dubu cikin 'yan kwantar ɗinka kuma duk da sunanka kai ka tura duk abin da ka ɗauka ka yada shi ka yadda da shi ne waye ma yake tunanin cewa Allah zai tambaye shi akan wani labari da ya yada a cikinmu abin da muka ɗauka in ka zauna a majalisa ne ka faɗa kai kaza kaza Allah zai tambaye ka wallahi har na waya ɗaya ne bini bini an ɗauko labari watakila an ci mutuncin wani ko an ɗauko hoton wani an ɓata shi ko an yi wani sharri ko an yi ka dauka kai ta yaɗawa muna sha'awar mu yaɗa sharri wani abun ma wallahi wani abu ne na sirri wani bai sani ba sai a je a ɗauki hotonsa kawai sai a je a ta dannawa ko a ɗauki magana kana waya da mutum shi ma wannan ina daɗa jan kunnen mutane mu daɗa kiyayewa yawanci mutane yanzu ba su da amana kana waya da mutum an yi sai danna rikodin wallahi mu daina sakin jiki muna magana da mutane na sirri ko su abuwa masu haɗari a cikin waya mutane ba su da amana yanzu misali wannan abin da ya faru na kama shek ahmad al kawai kaduna kidnapping ɗinsa da aka yi akwai yan da suka yi ta yin wayoyi a tsakaninsu wani almajirinsa ne ko surikinsa ne ko mai da sauransu buga waya wani ya kira shi ya a zai yana bugun cikin daga jin wayar ka san bugun ciki ya labarin to ya labarin malam shi ah, alhamdulillah dai to ya me ake ciki to wallahi kidnapper sun kama shi ya ake ciki malam kurum su yi ta sakin bayanai maganganun da Allah wadarai da faɗansu ya yi ta faɗin maganganu ta yadda abokanan ba su ji bai yi kyau ba shi kansa malamin zance ya koya mai bai yi kyau ba su kansa yan kidnapper sun su ji labari bai yi ba malam maganganu na sirri na waye da sauran ai ka san abubuwa kaza kaza kuma abu mamaki almajirinsa ne wai ashe shi wancan da ya buga da ya buga masa wayan ashe ya danna rikodin wallahi yana gama malam sai ya dora shi a whatsapp munan aka ta turo mana maganganun na haka wannan ɗan group ɗin malamai ana ta tattaunawa akwai waɗanda suka ce a buga mota a tafi har kaduna aje a samu yaron nan ce to ya za a ya riga ya baza abu wasu suka ce wallahi ai uzuri bai san cewa ana yin rikodin din maganar ba yanzu akwai rashin mutuncin da ya wuce mutum ya bugo maka waya ya bugi cikinka kai masa bayanin kaza da kaza kawai ashe ya rikodin yana gama kawai ya dora shi a iska haba jama'a wannan wani rashin amana ne wannan to wallahi kowa akan shi yana iya faruwa sai mutum ya bugo ya kaza ne kam ashe yana rikodin ka sake jiki kai ta surutu ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ko kwanan nan wani abu ya faru irin wannan wani ne suka yi rikici da shi da wani na rashin cewa babban mutum ne ransa ya ɓaci ya saki magana wani ya zo wai ya zo ya sulhunta su ne ashe wallahi malam ya danna rikodin a wayarsa a aljihunsa zuwa fa ya sulhunta su wai ashe ya danna rikodin a wayarsa to ya tsakanin ku da wanan ne kaza kaza kaza ai ka san al'amuran rayuwa yayi ta zagin dan uwan wancan yana to ai wani hakuri zaka yi duk ka san halin mu mutane sai kaza ya ta sakin surutu to dai koma gurin ɗayan sai kawai ya danna masa waya ya ce kaga al'amarin nan fa ya girma bari ka ji abin da wani yake faɗa a kanka kawai sai kunna masa wallahi malam sai gumi ya ce yankowa ga wannan mutum ya yi ta gumi a cikin ac fa yake sai gumi haka wani ya ce kaza kaza mun je an gaya mun don musulhunta al'amarin da muka je ya yi ta mana bayani ni sai na rasa ma mai zance ya ce me za a ce mu akan wane wane ai ba mutum ba ne ya ce kaza ce kai ina ka ji labari ya ce da sautinsa na ji ya ake ka samu ya ce wane ne ya je yana masa magana ya za a daidai tsakaninmu ya saki wannan kaga yanzu a shiga abin da ake akar makala ni wannan abun ban san me zan iya fassara shi da shi ba ɗabi'u da <clears throat> wato da halayen mu marasa kyau mutum ya zo kuna magana da shi akan harkar kasuwancinsa ko harkar iyalinsa ko harkar wani na gaba da shi ko harkar wane ne ɗinsa mutum yakan iya sakin baki ya faɗi wasu maganganu a yawa da sauran kai rikodin to akwai waɗanda ɗabi'a su indi sun kira ka rikodin suke kai akwai da automatically ma sun sa wayar su kawai Indi suna magana da kai kai rikodin ne da wani abu ya tashi su zaru wannan abu su bayar su bukatar ta biya to shi yasa kaga munafukan suna nan da yawa duk wanda yake sha'awar ya ɗauki wani abu ya ta yaɗawa to wallahi tallahi akwai tambaya a kansa to kaga wannan misali ne na baka ɗaukan magana a yaɗa a ce kaza a ce kaza a ce kaza abinda baka da tabbas baka da garanti a kai ku yi a hankali wayoyinku da suke hannunku kar su zama su ne sababin shigar jahannama don wallahi duk abin da ka duba ka kalla ka gani da abin da ka rubuta wa wani da abin da ka ɗauka kai fowadin daga jin labari ko abin da ya shafi siyasa ko abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi mutuncin wani ko na abu ba aya ka tura ba ba hadisi ka tura ba ba kaza kaza kaza wallahi tallahi sai an tambaye mu ko mutum ya zauna kurin ya rubuta ƙarya duk wanda ya karanta qul huwallahu kafa kaza in yayi kaza kaza kaza za a yi masa kaza sai a tura ma a ce in baka tura wa mutum goma sha biyar ba ka jira musibar da za su same ka dole kai ma ka tura wancan shi ma ya tura kawai wata propaganda ce ta iska kurin aka sa mutane suna ta tura saboda mutane ba su da wato lissafi a cikin al'amuransu don Allah ya ku 'yan uwana abin da ya kawo har aka waɗannan mutanen bulala sahabban annabi ne har da hassan bin sabit ba hassan bin sabit hassan kun san hassan bin sabit dubi matsayinsa da annabi a ajiye sahabi a zabga mai bulala tamanin saboda me ya yaɗa zancen da ba haka ba ne ba to yau ku neman farautar labari aka yadda ka san 'yan jarida haka muke muna neman labari a za mu yaɗa shi amma ba ma tunanin tambaya a wajen Allah la ilaha illallah وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول والصابي kafin wannan manzon Allah ya hau منبري ya kama wa'azi yana gaya wa mutane halin da ya shiga dangane da sharrin da aka yi masa akan iyalinsa ko ya bayar da hanzarinsa ya faɗa ya ce ga abin da wannan mutumi yake yi abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafukai ashe labari ya zo wa annabi Abin da ake yadawa kan iyalinsa yake cewa man ya'zuruni min rajulin balagani zahu fi ahli wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira wa zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i yanzu Allah yake cewa jama'a ga hanzari na ga da nake faɗa dangane da wannan mutumin da cutarsa ta kai ga iyalina min rajulin balagani a fi ahli wani mutum cutar wanda yake yi har ya kai ga taɓa iyalina ina shaida muku wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira wallahi ba abin da na sani akan iyalina sai alheri annabi ya ce sun ambaci wani mutum shine Sufwan ibn mu'attil sulami wa zakaru rajulan sun ambaci wani mutum wanda da shi ne ake zargin cewa wai iyalina ta yi kaza ma alimtu alaihi illa khaira ba abin da na sani akan wannan mutumin sai alheri ka ji fa duba annabta duba adalci mutum ne fa ake yadawa cewa shi ne ya taba mutuncin iyalin annabi ake cewa ya keɓance da iyalin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Mu'attab sulami kaga ai yakan amata annabi ya sashi a layin tuhuma ya bincike shi ya tabbatar yayi ko bai ba amma annabi yayi aiki da sabiqa me sabiqa abin da ya sani a kansa na alheri yace sun ambaci wani mutum sun ce shine kaza wallahi wannan mutumin ba abin da na sani a kansa in ba alheri ba kuma ni shaida ne wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i bai taba shiga wajen iyalina ba a gidana in ba tare da ni ba tun lokacin ma ba a saukar da hijabi ba Ba ya shiga gidan ya shi shi kadai ballantana a ce ya saba da iyali na har yi kaza ya yi kaza da ita Allahu akbar kamar yanzu kai ne a kama maganan wane ai wane ya ma kaza wane ya ma kaza ka duba karfin imanin fa sai ka ce kai gaskiya wane ba abin da na sani a kansa in ba alheri ba wane amini na ne wane kaza dina ne wane kaza dina ne kaga wannan fa babban abu ne fa kafin ka iya yarda da shi to abin da annabi ya faɗa kenan فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه كوي سي ري صحابي يباتي وانا أكم منبري النبي فلا سي سعد بن معاذ يميك يتاشي يتي يا من الله غانينا نيني زن دو متاكي أكم وانا متمن ني زن دو متاكي أكم سا فإن كان من الأوس ضربنا أنقه إن أن قبيل الأوس نيه sai mun sare wuyansa zo yana yada shari ga iyalin annabi za mu sare wuyansa wa in kana min ikhwanina min al-khazraj idan kuma yana daga cikin yan uwanmu ne yan kabilar khazraj amartana to ka ba mu umarni fa fa'alna amraka za mu aikata umarninka a kansa kawai duk abin da ka ce mu yi a kansa wallahi sai mun yi fa qama sa'ad bin ubada sai wani shi ma mai suna sa'ad bin ubada ashe zancen da wannan sa'ad ibn mu'az yayi ya bata masa rai sa'adu ne guda biyu suka yi faɗa annabi yana kan mumbari yana hudu ba kawai shi wancan mana yana ta'atufi da annabi yana ganin an yi wa annabi ba daidai ba sai ce duk wanda annabi ya yi bayani shine wallahi sai mun kashe shi in kuma cikin 'yan kabilar khazraj ne shi yana daga cikin aus ne kabilar aus ne to sai ya kira sunan kabilar khazraj ya ce to ka ba mu umarni za mu ɗauki mataki akan shi kamar yanzu misalin a yi bayani a ce kaza wani ya tashi ya ce idan cikin fulani ne wannan mutumin ya yi kaza to za mu yi masa kaza in kuma cikin yan uwan mu hausawa ne ba mu umarni sai mun yi maganinsa kenan sai kawai sa'ad ibn mu'az sai ya tashi sai ce kazabta la'amrullahi la taqtuluhu ƙarya kake ko kuma kuskure ne wannan kamar dai irin ka faɗi abu ba daidai ba haka suke amfani da shi a lokacin hijaz ran sai ɓaci ce wallahi baka isa ka kashe shi ba to baka isa ka kashe shi ba wala tastati qatalahu kuma kai baka kai matsayin da za ka kashe shi ba walau kana min rahatika lama ahbabta an yuqtal inda dan kabilarka ne ai baraka so a kashe shi ba ka duba kaga kabilanci kuma ya shiga cikin abu kamar yanzu sai wani ya tashi ya ce in shi bahaushe ne sai ce sai ƙarya kake yi inda ba fulatani ne ai ba ka ce a kashe shi ba saboda bahaushe in an ce bahaushe ne za ka zo ka abin to ka kabilanci ya shiga fulani hausa fulani hausa to su ma din haka ne ai inda ka ne baka isa ba annabi yana kan mumbari yana kallon ikon Allah sai wani kuma sai ya tashi Usaid ibn Hudayr shi ma sai goyi bayan na farko sa'ad bin mu'az din sai ce wallahi la naqtulannahu wallahi sai mun kashe shi kai din waye da zaka ce bara a kashe shi ba a'a fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin ashe kai munafiki ne kana yin jayayya akan munafikai kana ba munafikai kariya annabi ya tashi ya ce an cutar da shi akan iyalinsa a ce za a dau mataki ka ce wai bara ai ba ashe munafiki ne a'a fasaral hayyani hatta kadu yaktatilun ƙabilun nan guda biyu al'aus wal khazraj kawai sai suka tada hayaniya a cikin masallaci malam sai da aka so kamar za a yi fada wancan ya fada wancan ya fada wancan dan kabilan shi ma mai da martani wancan dan kabilan sai ma mai da martani falam yazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhaffiduhum wa yusakkinuhum manzo Allah bai gushe ba yana cewa ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ku zauna ku zauna ku zauna hatta sakanu ko hatta sakatu har sai da suka samu sukuni sai suka yi shiru kaga daga annabi ya tashi yana neman taimakon ya za saboda sharrin munafurci abin ya dawo kuma rikicin cikin masu habbai gaba daya a gaban annabirai ya ɓaci to wannan shine abin da ya faru cikatan zancen yaya aka yi yaya aka yi Allah in mun zo karatu na gaba za mu ɗora fatanmu dai Allah ya raba mu da munafurci da alaƙa da munafurci da munafukai kuma duk wanda ya zamanto munafiki ne a rayuwarsa ya yi asara ba karamar asara ba sannan kuma wannan yana koya mana taka tsantsan a kan ɗaukar labari da ya haɗa shi dan zai iya yiwa ka ɗauki zance kai ta yaɗawa daga baya zo ya bayyana ba haka ba ne sai ka zo kana kama kama ka rasa yadda za ka yi duk wanda ya ji wata magana ko ya ji wani labari ya ji shi kawai ka jira gaskiyar abin ta bayyana musamman wannan lokaci yanzu lokaci ne na fitina lokaci ne na yada shari Allah ka gyara halinmu ka sa aljanna ce makomarmu ka sa mu cika da imani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh